dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tafata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin, mai albarka ad-durarul bahiyya fil masail fiqhiyya wallafar babban malamin musulunci al-hafiz al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukaki ya masa rahama yau wunin asabar a wanda shi ne a nawa ga wata yau na ba watan albashi ba watan Allah shida yauwa shida ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 27 ga watan 12 2025 a kirgin miladiya wannan kuma shine darasinmu na 68 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa cikin wannan littafi daga wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi ibn abbas da ke rahama kwatas unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi muna roƙon Allah ya datar da mu fadan daidai ba mu ikon yake da za mu tashi kitabun rahani babin da ke magana akan

wala yughlaqu ko yaghlaqu ya sa nan to duk zai dauka kitabur rahan kundin da zai magana akan jingina hukuncin jingina a musulunci me jingina shine ka dauki wani kayanka na dukiya ka danka a hannun wani a matsayin lamuni a kan bashin da za a baka ganin cewa mutumin da zai dauki dukiyarsa ya bayar wani lokaci zai ji tsoron kada a kasa biyansa ko a kibiyansa to shari'ar musulunci ta shar'anta za a iya daukan wata dukiya a danka a hannun mutumin da za a karɓi bashinsa a matsayin jingina don ya samu amintuwa da cewa duk yadda aka yi dukiyarsa ba za ta salwanta ba jingina duk malamai sun yadda cewa shar'antaccen abu ne halal ne saboda dalilin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukake sarki yana cewa وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة كفرهن مقبوضة أو تكراء الله ملوك كن سلكي إن كن كسن شيء أكن تفيا ولم تجدوا كاتبا ko قسامو من ربوتو mai rubutu da zai rubuta muku bashin da ke sai a ba da wata jingina a bar karba fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna mana idan har mutane sun samu kansu a cikin halin tafiya kuma buƙatar bashi ta taso wani ya nemi bashi a gun wani shi kuma gaba zai ba amintu ya ba shi wannan bashin ba saboda tsoron kar ya zo ya masa runtu babu marubuci ma ballan sana'ar rubuta ya zama shaida ba su samu mai rubutu ba wanda zai rubuta a tabbatar da cewa lalle akwai bashi tsakanin wane da wane to meye ne abin da wanan zai samu ya nutsu da cewa lalle kudinsa ba za su bata ba to farihanun maqbulatu sai ya ɗauki wani abu sai ya bashi a hannun sai cito wannan ga wannan ka zama ya zama shine abin da zai lamunce mun cewa lallai kana ji na bashi idan ya zo ya musanta ya ce ba abinsa ba shi fiye shato to ya aka yi takwabinka ya je hannunsa kai kuwa ta yaya ga takwabi a hannunsa ya ce jingina ka ba shi kai kuma ka ce ba jingina ba ta yaya yanzu albayyana su alal muddai wal yaminu alaman ankar yanzu shi dai wannan ne a ne yake rike da zahiri tun daga wani kaya na wancan a hannunsa da haka wancan da ya musa ne hujjata ba ta da ƙarfi domin wanda yake sahibul asul wanda yake kan asali yake rike da asali to shi ne yake nuna cewa shi ne asali mai kaya sai in an kawo dalilin da za a kwace wannan kayan an fahimta ko idan har kace ba ni bashi sai na ce ni ba zan baka bashi ba sai ka bani hular kan nan a matsayin jingina sai na dauki hula sai na baka ba ni hula ta sai ce a ah, to ai baka biya ni kudi na ba rikici ya tafi wajen alkali ya ce ya ce ka bashi hular ta kaki ka bashi sai ce a ah, to ai ranka da hular nan ta zo hannuna ne a matsayin jingina kaga yana rike da asali yanzu wancan da ya ce ba jingina ya bashi ba ajiya ya bashi to shi ne zai kawo shaida ya kawo shaidar cewa lallai ta hanyar ajiya ne ya bashi wannan hular ba ta hanyar jingina ba domin shi yake rike da asali in kuka zo kuna rigima akan a kan doki wannan ya ce doki na ne wannan ya ce na wani? ga kuma wannan shi ne yake kan dokin ina rike da linzamin sa kai? asali doki na waye wanda yake kai mana mutum da mota a hannunsa da ki a hannunsa da takardun mota a hannunsa kai kuma kace naka ne to ai ga kai ne na kawo shaidu ko ai motar tawa na bashi ne abin da yasa kaga hadda takardun na bashi motar na bashi kin na bashi takardun ne ya sayar min ita to albayyana ta almuddai yanzu kai ne almuddai kai kike da awar kayan da yake hannun wani kai zaka kawo shaida cewa lalle motar ka ce idan ka saka kawo shaida wal yaminu ala anka rantsuwa tana kan wanda ya musanta shi kuma wancan da yake kan doki ko wancan da mota take hannunsa ko wancan da ke dingina take hannunsa to shine zai rantsuwa sai ya cancanci kaya an fahimta ko to ganin cewa wani lokacin za a iya samun wannan matsalar ta rashin kwakwarar shaida da za a kafa ko kuma shi mai kaya ya ga cewa ba zai nutse ba da dukiyarsa ba shi ba har sai an samu wani amintacciyar hanya da zai aminta da ita sai ya ga sai jingina to sai ya ta ba da dama a jingina duk malamai sun tafi in banda kaɗan kamar yan zahiriya da wasu daga cikin malamai da ake nakaltawa ɗaɗɗaya cewa sun tafi akan zahirin wannan ayar da Allah ya ce in kuntum ala safari suka ce ba a yin jingina sai a halin tafiya to amma jumhurin malamai mafi yawan malamai duk sun taba kan cewa ana yin jingina a halin zaman gida saboda hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da cikin sai bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada jingina wani mutumi a madina kuma lokacin ana zaman gida ne ba ana halin tafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sulkensa na yaki a wajen wani ga wani bai hudi a madina liquta iyalihi ko liquti ahlihi ya karɓi wannan ya ba da wannan jinginan sulken nasa ne saboda abincin gidansa sallallahu alaihi wa sallam wa akhadha minhu sha'iran li'ali haka yazo a wata riwaya ya karɓi sha'ir saboda iyalansa Kasa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ware abincin shekara a gidansa shekara guda bayan gwamnatin musulunci ta kawo an samu wadata manzo Allah yakan aje abincin shekara a gidansa cif amma ba zai shekara ba me yasa saboda za a zo a tambaya manzon Allah ya hana ba tunda annabi yake a duniya ba a taba tambayinsa abu yana da shi kuma ya hana ba ba a taba kai shi ba a taba tambaya ma ya ce babu ba a a sai dai ke jira ta jira a samu sallallahu alaihi wa sallam to mai irin wannan hali ina abinci zai zauna mutumin da yana da shi amma saboda kyauta ne har yake yankewa a hannunsa don Allah wannan mawada shi ne ko matalauci yana da shi har yakan iya aje na shekara amma saboda yadda yake bayarwa ne baya shekara saboda tsabar baya a tambayar sai hana shi yasa wani lokaci har yakan yanke a hannunsa wannan mawadaci ne ko matalauci mawadaci ne shi yasa kaga 'yan kalakato da masu kama da su ai ka san suna karyata irin waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam wai a ce manzo Allah ya bada jiginar sulkensa kenan annabi talaka ne bayan Allah cewa daka? a'ilan fa abna ya same ka talaka ya wadatar da kai yanzu dan Allah mawadata nawa ne wutar aka rasa a gidansu ana rasawa kare kuwa ana rasawa a gidan mawadaci in dai mawadaci mai yawan kyauta ne mawadacin ne wata ranar yanke gida sallallahu alaihi wa sallam to wannan yake nuna ita jingina ana yin tukuwa a zaman gida ba sai a halin tafiya ba kamar yadda wasu 'yan zahiriya suka faɗa dogaro da waccan ayat ta alkur'ani malam yace to amma nan malamai suna cewa asali me yasa ne aka ce aka yi maganar tafiya a cikin alkur'ani ya ce wa in kuntum ala safarin walamta ta juru katin sai da aka maganar tafiya kharaja makharajal ghalib saboda a wancan lokacin mafi yawan jingina in kaga ana yin ta a wajen su to halin tafiya ne a halin zaman gida ba yi asali yawanci mutane suna bukatan bashin nema a halin tafiya suna yawan bukatan bashi a halin tafiya kuma akan rasa akan yawan rasa rasa shaida a halin tafiya kai da abokin ka ne kuna tafiya ku kare na za ku samu shaida za ku samu shaida kuma sau da yawa a wancan lokacin mutum yana tafiya guzurinsa zai kare sai dai abokin tafiyarsa ya bashi kyauta ko bashi bashi ba waya ballantana ya waya ce a sako mu a mota a kawo mu ba banki ballantana a turo masa a account babu in za a kawo maka abu sai ka yi wasiƙa ka nemi wani wata biyu ka shi, sai ran da Allah ya kai shi ka gani shi yasa addinin musulunci lokacin kaga ana yana daga cikin wanda zaka ji ana yawan kirgawa a bashi sadaka a bashi zakka ibnu sabil matafi saboda halin da biya wancan lokacin wahalar ta ta kai inda ta kai shi yasa suka ce ko mai kuɗi ne a garin su ya halatta a bashi zakka in ibnu sabili ne ma'ana matafiyin da gudure yanke maza to yanzu kaga zamani ya canza yanzu mai kuɗi a ko ina yake ba za a bashi zakka ba me yasa saboda yana da alaka direct contact da dukiyarsa ko ina yake a wancan lokacin ko ba ihun ka banza da kuɗi a garinku amma ka kwana da yunwa ba wanda ya san ka ballanta naka zo kai bayani kace da Allah ni fa mai kudi ne da kuke gari na gari na garin ba wanda ya san ka wai san da kai ka ba da malam Allah ce karfi karatun banza to shi yasa sai suka ce hakan yana yawan faruwa a halin tafiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki maganar tafiya sifa ce kashifa ake cewa alama kuma ha irin wannan yana yawan faruwa kamar maganar abin nan a kamar maganar kuyanga ko a abin nan agola za ku tuna ku wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltu bihinna Allah yana magana haramtattun mata hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati أرضعنكم wa من nisa'ikum sai نسائكم wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololunku waɗanda suke gidaddajinku ƴaƴan matanku da suke gidanku ƴar matarka da take gidanka karka aure ta kenan ƴar matarka da bata gidanka za ka aure ta eh ‘yar matarka da take gidanka da wadda ba ta gidanka in dai ka sadu da uwar ai bai halatta ka aura ba amma na an ce fi hujurikum ne saboda ana yawan samun ƴaƴan matar taka a gidanka ana yawan samun ta a gidanka a gona shi yasa alkur'ani sai amfani da abin da yake yawan faruwa amma ko ba ta gidanka da ne hukuncin ba zai canza ba an gane ko wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbi duk wanda ya hada Allah tare da wani la burhana lahu bihi kuma ba shi da hujja akan wannan abu akwai mai mutar wani Allah da hujja ne kaga sifar ce kashi ba lamu kuma laha a wajen wasu malamai to abin nufi dai shine an faɗi maganar tafiya ne saboda galibin jinginansu a wancan lokacin suna yi ne a halin tafiya amma ya halatta a bada jingina ko da a halin zaman gida ne malam ya yajuzu rahnu ma yamlikuhu ar-rahilu ya halatta rahnu ma yamlikuhu ar-rahilu jinginar abinda mai bada jingina ya mallaka arrahilu rahilu shine mai bada jingina wanda zai bada kaya almurtahilu kuma shi ake cewa mai karban jingina arrahilu kuma jingina arrahilu mai jinginarwa al mai karban jingina ya halatta rahmu ma yamlikuhu rahim jinginar abinda mai ba da jingina ya mallaka fi dainin alaihi akan wani bashi da yake kansa ya halatta mutum ya ɗauki wani kayansa ya bayar jingina saboda wani bashi da yake kansa kaga da yace ma yamlikuhu ashe baka ba da jinginar kaya sai in naka ne mallakar ka ne ba ka ba da jinginar kayan wani sai nawa sai naka kamar yadda ba ka sai da kayan wani to ba ka ba da jinginar kayan wani sai naka ya halatta mutum ya ba da jinginar motar kaninsa a ai ba ta su bane ya halatta ya ba da jinginar motar yayansa a aibata ai ba ta su bane ya halatta ya bada jinginar motar babansa a a aiwata sa bace ya halatta ya bada jinginar motar ɗansa eh saboda kai da kai da kaya duk mallakar wuya ne an tawa maluka li abika in ka zo ka tambayi ina motar nan ne kan baba ya ce na jinginarta me za ka ce ka ce Allah ƙara lafiya <laughs> ko za ka ce ba za ta yiwu ba in kai guna guni ma kayi laifi guna guni in kai kayi laifi wanda yana faɗan kalma ɗaya duk abin duniya ya ishe ka sai sai ni ba ubanka ne dama ni ban yadda ni ubanka ne duk abin da kake da shi a duniya duk kudin naka gaba ɗaya gara sai inda zaka shiga duk abin da ya halatta a sayar da shi to ya halatta ba da jinginarsa inda ya halatta a sai da shi to ya halatta ba da jinginarsa kenan abinda bai halatta a sayar ba ba bai halatta ba da jinginarsa ba ya halatta ka sayar da ɗanka ɗanka na cikinka ya halatta ka sayar da shi eh bai halatta ba ko ya halatta to bai halatta ka ba da jinginar ɗanka ba kayan ɗanka muka ta yi halatta ka bayar ba ɗan ba an fahimta ko amma duk abin da ya halatta ka sayar da shi to ya halatta gaba da jigirarsa abin da ba a sayarwa kamar haramtaccen abu ba ya halatta ka ba da jigilar tulin giya da giyar a ciki kamar yadda ba a halatta ka sayar an fahimta ko? والظهر yurkabu واللبن يشرب بنفقة المرهون والظهر يركب Baya ana hawa, ma'ana abin hawa. in ka ji laraba sun ce abzaharu suna nufin abin da za a hau su ci doki jaki rakumi abin da ake hawa to idan wai idan an ba wa mutum jinginar abin hawa doki ko raƙumi ko jaki yurkabu ana hawa wallabanu yushrabu haka ana shan nono na abin da aka baka jingina an baka jinginar saniya taguwa ta matar raƙumi ke ya halatta ka sha nonon amma bi nafaqatil marhuli akan ciyarwan almarhu ne abin da aka baka jingina waɗannan dabbobi ne aka baka jingina da na hawa da na tata to kana amfani da su saboda ciyarwan da za ka yi musu in ka sayi jaki in aka baka jinginar jaki ba zai ta abinci ba to kai kuma sakamakon yana cin abinci to za ka iya ɗora masa taki ya kai gona an fahimta? saniya tana da nono za ka iya tatsan nonon ka sha saboda kai ma za ka bata mai za ka bata abinci shi ne ya ce wazzahru yurkabu yi shirabu bai babu ne wannan saboda hadisan al'imamun bukhari daga abu huraira Allah kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin hawa dabbar hawa ana hawa bi nafakati saboda ta in ta kasance a bar jingina nan nonon da ke ɓuɓɓugowa ana sha bi nafaqatihi saboda shiyarwan shi ma da ake yi idan ka na marhunan idan an ba da jinginarsa wa alal ladhi yarkabu yashrabu nafaqa wajibi ne akan wanda yake yake hawa da wanda yake shan nono ya ciyar da dabba da wannan hadisin wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa ashe haƙƙin ciyar da dabba da take hannun jingina haƙƙin yana kan wanda take hannunsa ne Matuƙar zai yi amfani da ita yana da dama ya halarta ya ce to zan rinka yin amfani da wannan dabbar dora mata kaya amma zan rinka shi da ita zan rinka tatsan nonon saniyan nan amma zan rinka shi da ita amma wasu daga cikin malamai kamar malaman malikiya su ba su yarda ba suka ce alaihi gurmuhu walahu gulmuhu ya zo a cikin hadisi cewa alaihi wala hu alaihi a lahu gulmuhu wa alaihi gurbuhu biyan a wannan abin da ke kan dabbar nasari yana kansa ne shi da dabbar ma yana kansa amma duk wani abun amfani da za a samu a jiki kuma na sani na haka idan an yi haya da jaki ya ɗauki kaya ko taguwa ta ɗauki kaya kuɗin na waye na mai taguwa ne amma shi dai ka kawo mata abinci kun fahimta kuwa maganar farko shi ne shi wanda ya karɓi jingina zai ya ciyar da dabbar amma ta rinka masa aiki ya danga samun amfani amma yana ce bai magana ta biyu a'a ko tana hannun jingina mai ita haƙƙinsa ne ci da ita kuma in ta yi aikin kuɗi kuɗin nasa ne an fahimta ko? to amma ka gari gaskiya a asali jumhurin malamai mafi yawa su ba su tafi akan wannan ba sun tafi akan cewa asali shine duk kayan jingina wanda ya karɓi jingina bayan amfana da shi su ma sauran malaman sun yadda inda suka bambanta kawai suka ce wanda za a amfana da ita to wadda ake ciyarwa to ita za a amfana da ita amma duk abin da babu ciyarwa a kai to wanda ya karɓi jingina baya amfana da jingina in ka karɓi jinginar gona ba za ka noma ba in an ba da hayar gonar kudin hayar nawaye na mai gona ne kai fa amfaninka shine dukiya tana hannunka yanzu saboda kudin dukiyar gasta salwanta in ka karɓi jinginar gida ba za ka shiga ba in an sa haya kudin hayar na mai gidan ne kun fahimta eh to ai ba daidai ake ba ai babu sabani goma malamai akan wannan duk abinda aka baka da gina asali shine ba za ka amfana da shi ba sa shine yana hannunka ne a matsayin ruko in ya kawo kuɗi ka bashi kayansa in ba haka ba kana cin riba kenan ka ba da bashi kana samun riba sunan mai kenan kudin ruwa kenan ai kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba na? a wannan wani abu ne daban wannan sha shari'a ta da aiki dake mallaka ya gagara ne ya gagara sabon ba na gagara ko malam asali duk abin jingina ba a yin amfani da shi illa wannan wurin ne kawai aka yi saɓani shi ma saɓanin fara nake gaya maka jumhurin malamai su anan ma ba su yadda mutum wai dabba tana hannunsa wai ya rinka ci da ita kuma yana ɗora mata kaya ba ya rinka taɗan saniya yana ci da ita ba su ba su yadda da wannan ba al'imamu ahmad ibn hanbal da wasu daga cikin malamai ne kaɗan suka yadda da wannan amma mazhabar abu hanifa da shafi'i da malik duk sun daba akan cewa hatta wannan sun su ba su yadda ba duk da cewa kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sunnatu aula bi ba tunda hadisin manzon Allah ya tabbata loko da hadisin manzon Allah shi fa alheri da haka asali kayan jingina ba amfani da shi in ka yi amfani da shi shine ka ba da bashi ne na kawo maka amfani sunan wannan abin riba sai ce wala yi gulaƙun rahnu bi mafihi ko wala ya gulaƙun rahnu bi mafihi jingina ba a rufe jingina a toshe ƙofar jingina bi mafihi da abin da ke cikinta ma'ana wanda ya baka jingina dan ya kasa biyan kuɗi kaya baya zama naka a lokacin jahiliya haka suke in ka ba da jinginan kaya sai ka samu abin da aka ba da jinginan ya fi bashin da aka bayar don galibi dama ya haka ne yawanci dama jingina ai ba a bayarwa abin da ya gaza kudin da za a ba in za a baka bashin naira dubu dari to za ka kawo kayan da kimansa ya kai dubu ɗari biyu ne ko sama da haka to a lokacin jahiliya in ka ce shekara mai zuwa zan kawo maka ko watan kaza zan kawo maka watan ne ban kawo ba shikenan sai ya zama nasa shine annabi sallallahu alaihi ya ce wala yughraqu ar-rahnu bima fihi hadith yana cikin sunan na daud da ibnu majah da muslim da imam ahmad ba a rufe gingina da abin da ke cikinsa ma'ana dan mutum ya kasa biya kaya baya zama mallakar ka shikenan ka rufe ka rufe masa kofar biya ba haka duk lokacin da ya samu damun biya sai zai zo biya an gane ku? nan. iya abin da malam ya kawo kenan a cikin abin da ya shafi jingina da dama mana a tafi shi ki kawo masayib matsalolin suna nan da yawa amma dan abin da malai ya kawo kenan sai mu je babi na gaba insha Allah na'am kitabul wadi'atu wal aliya تجب على الولي والمستعير تعذيبة الأمانة إلى من ائتمن ولا يكون من خان ولا ولا يكون من خان نعم ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون آه، بدون جنابته وصيانته ولا يجوز منع المعون كالدلو والكر وإطراق الفحل وحلب النواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله نعم ما لن كتاب كتاب الوديعة لتاب النبي zai magana الوديعة أجيع والعارية da kuma aro hukunce-hukuncen da suka shafi ajiya da hukunce-hukuncen da suka shafi aro idan an ce ajiya dai duk bahaushe ya san ajiya ka ɗauko kayanka ka ba wani amana ya ajiye al'ariya aro wannan kama kaman bahaushe ma kalmar ya ɗauka kawai ya ɗan juya ta ariya aro ba su yi ba da Allah eh a sun yi kama ko har wadi'ar ba eh wadi'a ajiya ba ku yi kama ba eh? eh? dalilin ne kuma jimu ah? akwai kalmomi masu kama da juna da yawa a cikin larabci da hausa wasu suna ganin da yawa kalmomi na hausa larabci saboda tasirin addinin musulunci da ya a cikin hausawa sai suka yi ta amfani da kalmomin larabci har suka manta nasu mun sha faɗin wasu ayi kamar ranaku asabtu asabar al'ahad lahadi alifnaini litinin asulasa talata al'arbi'a laraba alhamis alhamis aljuma'atu juma'a to ne ne bambanci aga duk su ne ko waɗannan abubuwa guda biyu malam ya hana su a cikin babi ɗaya saboda da yawa hukunce-hukuncen yana tafiya tare domin dukkansu mafi da yawa daga cikin malamai suna cewa yadu amana amanati yadu amana me yadu amana ma'ana duk wanda aka bashi ɗaya daga cikin waɗannan to an bashi amana ne an amince da shi ne aka bashi amana duk wanda aka amince da shi aka bashi amana to in autsayi ya zo kan wannan abin ya samu matsala to ba ko baya kansa ai amincewa aka yi da shi yajibu ala alwadi'i wal wajibi ne akan mai ajiya wal da mai aro wajibi ne akan su ta'diyatul amana me kake da damun to baka bude ba ha sai sa littafi a gaba kuma ba a bude ba lantana ga da ake karatu shi ba bible ba eh kan <laughs> ce bible ne ba karanta dai a rike a rike ko ta'diyatul amanati ya bayar ya bada amanarsa ila mani tamanahu zuwa ga wanda ya bashi amana wajibi ne wanda ya baka ajiya ka bayar masa amanarsa ka ajiye ta yadda ya baka ka mayar da ita yadda take shine amanar shi yasa da yawa zaka ji cikin malamai suna cewa makaruhi ne wanda yake mawadaci a bashi ajiya sai amfani da abin da aka bashi ajiyar mawadaci ba mawadaci suka ce makaruhi ne me yasa suka ce makaruhi wai saboda shi zai iya biya da wuri in wani zo baka 500 din sai ya ce ajiye min wannan kai muloniya ne mawadaci ne akwai ko ina tana da dukiya da haka kuka kashe wannan da ya zo za ka ce a kawo a wani wuri a bashi to a wannan yanayin masu kashe makaruhi ne ke amfani da shi sai dai nasan da ya baka ka ajiye shi ne a mana shi ko wanda ba mawadaci ba fa in ya kashe in aka zo nema zai kawo akan kari da kaga shi sai suka shi haramun ne shi cin amana ne kaga yanzu wanda za zaka bashi ajiyar kuɗi ya mayar maka su yadda ka bashi ai sai an buga shi a jarida saboda karancin amana gun mutane A wanda na sani har faɗansa ake yi in ka bashi ajiyar kuɗi dama in kun kirga kuɗin zai ɗauki robali ya naɗe ya ɗaure roban nan yadda ka ganta irin nadin da aka yi in Allah ya daba za ka ganta na ba har labarin sa ake me yasa ake labarin saboda karancin haka ne yasa ake kuma al'asul haka ya kamata duk musulmi ya zama dan an baka ajiya karkata ba tunda mawadaci ma an ce makaruhi ne ballantana talaka kuma to kaga yanzu in har mun rike irin wannan amanar ai ba za mu ci kayan wani ba na wani da aka baka ajiya aka ce kar ka taba kuma baka taba ba to za ka yi kuma wanda ba baka dama wanda ba su zo hannunka baka iya dauka zai yi ba shine yace wajibi ne akan wanda aka bashi ajiya wanda aka bashi aro ta'diyatul amanati mayar da amana ila mali ta mana zuwa ga wanda ya bashi amana Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addil an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartan ku da yarda amanoni zuwa ga masu su wannan shine lambar yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama tun kafin aiko shi aka sa da shi Muhammadul Amin saboda ajiya da ake bashi amintacce ne yadda ka bashi kai haka ke karba wannan tun lokacin Allah bai aiko shi ba wala ya kunu man khanahu kada ya ha'inci wanda ya ha'ince shi kar wani dan wata rana ka ya ci amanarka ya ha'ince ka kai ma sai kai ha'ince shi kar kai haka wala zamana alaihi malan yace babu ramuko a kansa babu biya a kansa idza talifat in ta halaka biduni jinayatihi ba tare da laifinsa ba wa khiyanatihi da ha'incinsa wato mutumin da aka bashi ajiya ba ha'inci yayi ba ba kuma sakaci yayi ba sai abin ya salwanta to ba zai biya ba almuda wa amin ba saboda ka aminta da shi bane ka bashi ajiya to shikenan sai dai idan yayi wani sakaci kudi ne aka kawo maka 500 ajiya ai an san kudi ba ajiye sa ku ko kawai kana shiga gidanka sai ka ajiye a kicin don allah kicin wajen ajiyar kudi ne wanda ya kuci ajiye kudi a kicin ya yi gangan jiko bai ba gara ma a kicin ɗin wani wuri ya je ya ɓoye a lungu ta inda ba a tsammani ta ganin za a ce tsabar da kama ne amma kawai zuwa ya kanta kawai ya je kudi a tsarara su ba leda dubu biyar ko kuma ce liman ne bari a kan mimbari eh ka ba da ajiyar kuɗi liman dubu biyar ce sai masallaci ne ɗakin Allah ba mai ɗauka kana ba shi kawai dubu a biyar kowa leda ba zai sa ba kawai sai a kan mimbari na haka da Allah ya liman ya yi sakaci ko bai ba to kaga in mutum ya yi sakaci dai biya in yayi ganganci zai biya amma in ba a same shi da wani sakaci ko ganganci ba daki aka ji aka balle dakin sa aka balle akwatin da yake ajiya ciki aka dauke kudin to ba wanda zai biya duk alƙalin da zaka biya ina alƙalin Allah ne to kudi da ba za su biya in dai ajiya ne dan ba haka ba za a daina karban ajiya ne in dai duk wanda aka ba shi ajiyan kuɗi suka salwanta za a ce biya to wa zai karba ajiya ai ba da zai karba to nan malam shi tun yana magana akan abu guda biyu ne alwadi'atu wal ariya ajiya da kuma mai aro to shi aro an yi sabani malamai sun yi sabani akan aro wanda ya je ya karba aron kaya ka karba aron riga ko aron hula saboda za a bikin abokinka <laughs> ba ka samu wankekkiya ba riya sai ka je ka karɓo hula wani mai kafasiti saboda kai ba ka da kura a san kana nan ka da hankalin gayu sai aka sace hula a wajen biki shin za ka biya ko ba za ka biya ba shi ne sabanin da malamai suke wasu daga cikin malamai suka ce gaskiya wanda ya karbi aro shi bai biya aro ana biya in ya bata in ji su saboda safwan ibn umayya radiyallahu ta'ala anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne lokacin da aka ci garin makka da yaƙi an yi fatu makka lokacin kafin ya musulunta dan a fatu makka ya musulunta amma kafin ya musulunta ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi wani aro aron kaya a wajensa ya ce ba mu aro ya ce a gasfon ya muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya musulun da ba lokaci ya ce kana nufin an kwace min kenan zalla ce la ariyatun bazmuna aro ne wanda in ya bata za a biya sai suka ce to wannan yana nuna aro kenan ana biya saboda faɗin manzon Allah ariyatun madmunatu to amma malaman hanafiya da malikiya da wasu daga cikin malamai su suna ganin cewa aro daidai yake da da ajiya dan shi ba wanda aka bashi aro amincewa da shi aka yi sa aka bashi aro in ba amintacce bane yanzu wanda baka amince da shi ba ka bashi aron kayan ka dan Allah da sabon mashin ɗinka roba roba sabo dal bayya wani mutumin da baka yarda da shi bai zo da Allah ka do ba na aron mashin ɗin ka zaka bashi to dama aro ana ba wanda ne wanda aka amince da shi ne suka ce su ma ta haka in ya salwanta ba zai biya ba to amma yaya za ku yi da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ariyatun mazmuna suka ce ai nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ma sanin cewa shi aro ɗin ba a biya ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka kenan kai mai karban aro ne in kaga dama ka ce ka karɓi wannan abun aro da sharɗin in ya bata baka biya to sai ya zama ka biya amma al in ka karɓa ba ka sharɗanta wa kanka ka biya ba in ya ɓata ba za ka biya ba kun fahimta sai dai idan an samu ganganci ko sakaci shi ma na ka samu ganganci kayan aron motar mutum motar nan ka san ba kaya ake ɗauka da ita ba ta ɗaukan mutane ne eh gaje ka zuba mata buhuna aka ɗora buhu biyu a but a cikin mota aka za buhu uku ta gaba matan da kai kaɗai ne a motar aka karkata aka za buhu biyu kaga mota ta dauko buhuna? nawa eh aka taho da ita kafin ta zo gida sai ta buga sai ta buga inji ya buga dan Allah wannan kai ganganci ko baka yi ba kai jaki ne an san buhu ɗaya yake ɗauka sai ka ɗora masa buhu uku ya faɗi ya mutu ka kai ganganci to anan sai ka biya an fahimta ko Na'am. to wannan shine abin da malikiya da hanafiya suka tafi akai cewa ba a biya sai dai idan an yi sakaci ko an yi ganganci to shi ne kuma abin da malam ya tafi akai wala ba zamana alaihi za talifat biduni jinayati wa khiyanati wala yajuzu man'u al-ma'udi baya halatta man'u al-ma'ud hana kayan amfani mutum ya zo aron abin da ake amfani da shi na yau da kullum sai ka hana baya halatta dalwi kaman guga wal idri kaman tukunya baya halatta saboda Allah madaukakin sarki ya sufanta suba ce ta mutanen banza ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al miskin fawailul lil musallin hum an sahuna hum yura'una wa yamna'una al-ma'un suna hana al-ma'un alma'un abdullahi dan mas'udin da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ga irin waɗannan abubuwan da ake amfani da su a gida kamar gatari kamar magirbi kamar fatanya kamar guga kamar tukunya za a yi biki a gidansa ba shi da manyan tukwane sai ya turo ce ku ba shi manyan tukwane irin wannan ɗan abubuwan mashin ya shiga ko banda mashin mashin alma'un ne eh mota ba na abubuwan da ake amfani da su yau da kullun a gida wanda aka san ba su cika ba a cika samun su baci ba irin yin ƙananan abubuwan ba sa daraja da yawa to ake nufi amma kaga mota ya babban kaya ne mashin ma babban kaya ne harkar miliyan ai ba wasa ba ko amma ɗan gatari abin dubu biyu ɗan gatari abin dubu ɗaya a fatanya ɗan ɗari biyar ma akwai mai yiwa yake da riƙe ban saya ba ɗan wuka an gane ko ɗan gatarin faskare ko gatarin saran kashi a idan layya ta zo irin waɗannan shi ne ma wala ya juzu man'ul ma'uni ba ya halatta hana irin waɗannan abubuwa ai za ka ga ko al'ada idan mutum yana hana irin waɗannan abubuwa za ga abin zargi ne da shi fa na sani a ce wani wallahi ko magirbi ka aika gidan sai baka aro ba zai bayar ba to duk abin da ake zargin mutane saboda kankantan abin amma ba sa iya bayarwa kaman bayarwa ne dan ba ne rubuta na gurbi ba zan bayar ba ai ma'udi <laughs> wallahi wani bayarwa ma ba zai baka fa wani komai ba ne ba ba reza da ba ka aro ba ne ba na na aisha shata ce al-ma'un ne kamar ruwa kamar wuta eh, a ran ɗan neman gaushi A je neman ɗan gaushin wuta za a kunna turare ko za a kunna wuta hana a gidanka ko ruwa da rijiya a gidanka babu rijiya a gidan za su dan ja sai ka hana na na aisha shata ce ne wani ma'un maun Allah cewa ya fa wailun wailun aka ce da su azaba ta tabbata gare su masu hana alma'ul kayan amfani ne da kullum da ake amfani da su hana aro wa fahli haka nan bayan halatta hana itraqul fahli barbarar kalalli alfahal namiji rago ko bujimi masu shanu su ce suna so ka ba su bujimi ya shiga cikin su ya barbara ko masu tumaki su ce ka ba su rago ko masu awaki a ce a ba su taure ya je ya barbara ka hana ina mala ya ce wala ya juzu wannan baya halatta mun sani ko mun karanta a baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sayarwa a ce ragonka in ana so ya buta wakin wasu sai sun biya ka sai sun biya ka kudi eh hayaki <laughs> wa hablul mawashi liman yahtaju zalika wa halabul mawashi da kuma tatsan dabbobi a tatsunonin dabbobi liman ya taju zalika ga wanda ya bukaci haka <laughs> waye bukaci haka wani ne ya zo na tsananin jin yunwa sai ya ce ka bashi saniyar ka ya tatsunono ya sha sai ka hana shi shine ma da ji baya halatta ya ce liman ya taju wanda yake bukata yana daga cin abin da malamai suke sabani a shin ya halatta gare ka ka ga saniya da nono kana sha'awa ka tsaya ka taƙa ba naka ba ko bai halatta ba asali annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana illa bi ibni sa'idi sai da ibn mishi to shi yasa kai ne shi din kuma sai aka ce to in yi tambaye ka karka hada shi musulunci yana son keniya sai Allah maɗaukaki ya maka wadata har kana da shanu shi kuma wannan yana neman ɗan nonon da zai sha ka hana shi ba fa na sayarwa ba kamar yadda aka hana mutum mai gona gonar dabino ko gonar mangoro ko gonar kaza mutum ya zo bukata sai ka hana shi a'a ka dan bashi na marmari ya dan gurgura ba a so gaba ta shiga tsakanin mutum duk wanda ya zo yana jin yunwa yana ganin kana da daman abin ka bashi ka hana shi kuma yunwa yake ji to gaba za ta kulle tsakanin ba a son haka kuma walhamdu hafi sabi lillahi. haka nan malam yace kada ko mutum ya hana ba da wani wannan abin hawa dabba domin ya hau ya tafi yaƙi saboda Allah Ta baraka wa ta'ala alhamdu ala dabba shine mutum ya tafi yaƙi saboda Allah kuma ba shi da abin hawa sai ka ɗauki dabbar kai kuma ka ba shi idan mutum ya nemi wannan duka musulunci yana cewa karka hana wannan shi ne ƙarshen wannan babi na a tulariya kuma annan za mu dakata insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya ce mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مدعوكين سركي منا roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah ka tsare mu daga dukkan sharri mai sharri ka kiyaye mu kailin mai kaili da makirci mai makirci da abin da muke jin tsoro a cikin wannan kasa Allah ka tsare mu miyagun labarai da suke zuwa na wasu hada-hada da ake ce ana kaiwa muna roƙon Allah mu ɗauki tsare mu dukkan wani sharri Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ta mana maganin makirai da cikin gida da na waje baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin